ku biyo ni insha kamar da jawabi ya gabata a tashin na wannan bidiyo wannan update ne zan muku dangare bidiyo wanda na yi duka wanda bai fi kwana biyar ba akan wannan mani na satoshi kamar da na gabatar da wancan bidiyo na faɗa muku cewa automatic ne ba a tsayawa to ban gama tabbatar da abin ba kuma daga baya sai na ga yana tsayawa shi yasa na yi domin mun karin jawabi da kuma wasu abubuwan shi wannan mayan yana tsayawa ne a duk lokacin da aka kai kimanin awa ashirin da hudu ko kuma aka samu kimanin blok ɗari ɗaya da hamsin nan kamar yadda kuke gani nan gashi a duk minti goma ana kamar da muke gani next block ga gashi nan 00 ya kare yanzu kuma wani zai shiga nan kenan next block za ka ga ana sako muku reading na wannan gudun sakannin yanzu bayan ma'ayar network ce yau ga shi mun ga su ma ga cikin bayan kuke ga next block mun gani za ku ga minti tara da sakan ashirin da wani abu ya rage kafin kuma a ƙara kwallon block nan Kalikunci goma ana ba da block ɗaya Shi kowane block ɗaya za a yi mining na satoshi kwaya har dubu biyar. To a wannan kwaya dubu biyar ɗin za a rarraba wa duk wanda ya participating a cikin wannan mayan ɗin ma'ana duk wanda yake mana a wani lokacin to shi ma za a ba shi wani ƙarfashi a cikin wannan kwaya dubu biyar da za a samar a minti goma. To kamar da kuke gani yanzu gashi na a ƙarra nan na yi a cikin kwaya na participate a blog biyar saboda haka duk blog da akwai abin da za a ba ga gashi wannan blog din blog na dubu arba'in da uku da ɗari biyu talatin ga abin da aka ba nan 0.00085085 satoshi an gani gashi nan kowane duk bayan minti goma za a samar da blog da da Shikumaru Brookhaven za a samar da satoshi dubu biyar. To wannan dubu biyar ɗin za a rarraba wa duk wanda ya participate a cikin wannan. Ma'ana inda kana bayan a wannan lokacin bayan nan ka bai tsaya ba to za a baka wannan satoshi. Kamar yadda muke gani ga shi na participate a ƙwaya sittin da biyar. In na click wannan shonin shi ne da mana gaba ɗaya na ne ya To shi wannan idan ka tashi in dai kai kai participate a ɗari da hamsin to gaba ɗaya mile ɗin na kai a karan kanka zai tsaya ne saboda haka sai ka dinga wannan rasit ɗin ka karɓe su baras ɗinka zai dawo nan wajen baras ɗinka zai koma nan wannan sato shi ɗin shine baras ɗinka nan zai dawo to sannan sai ya ci gaba amma in dai ka bar shi ya kai blok ɗari da ka yi participate a blok ɗari da hamsin ba ka daina kai ba ka yi ba za ka daina wani receipt bitcoin din to shine zai da cikin barista ka rasa shi sai kuma in ya ci gaba amma inda ba baka yi haka ba to zai tsaya ne ba zai ci gaba ba ke sa za a ce mana update kan shi wannan abu sannan kuma kamar yadda kuke gani misali kuma ga live participation a cikin wannan asibitin da biyar din to ba in danna wannan ba dole wai sai ka ɗaya da hamsin ɗin ba za ka iya danna receipt satoshi ɗin kun gani receipt satoshi bari in danna ku gani kun gani gashi nan kun ga shi nan yana tafiya kun gani to kun ga gashi na receiving ne su kun ga zuwa ko da yanzu sun koma cikin bars ina kun ga shi nan ya koma Ga shi nan wannan satoshin na kun ga bars ina ya ƙaru. nan kuma babu komai kun gani da group da yake kan bayan ne shi yanzu ga shi nan ga abin da na kira cv karanti ne. to haka zai da kai amma duk bayan blog ɗari da hamsin ya samu to zai dakata ne dole sai ka yi rasibin da wannan satoshi ne? sannan kuma wani ƙarin jawabi shine su wannan satoshi da kake rasibin a kullum suna maka kyautar bitcoin kimanin ƙwara a uh, kimanin wannan 0.0000047 bitcoin kun gan shi nan wannan rana ta shida da son bayan gida kenan to a kullum ana baka kimanin wannan to yanzu ne ga shi abin da na samu na bitcoin kyauta wanda wannan kuma yin na shi da muke duk ba sai ka ba mu shi wannan a ah, bitcoin kyauta a kullum ga shi nan ga samu kimanin 0 point zero zero zero zero three six four bitcoin abinda na samu kenan kyauta wanda kullum suke bani sannan kar ka manta idan kana so mayan ka yi ƙara gudu sannan kuma karka samu wani SRM ayin na bitcoin to za ka gayyaci mutane ka gayyaci mutane suka taho ta halin ɗinka to za ka samun SRM wannan bitcoin ɗin a kullum to idan za ka yi hakan za ka shiga wannan group minus ɗin ne in kai kai akan wannan group minus to ok bari mu gani za ka kai akan wannan group minus ɗin ok akwai ɗan ma'ar ne to yau ga shi kamar yadda kuke gani a wancan bidiyon ma da na yi muku na yadda ku buɗe shi wannan a application ɗin kai amfani shi na nuna muku wannan saboda haka za ka duba nan sai ka a akan wannan kwafi url din to shine za ka nuna mata a za ka ba mutane su yi rijista ta ka domin su ma karka samun benefit na ne mayan da su idan suka yi mayan to kai kuma wannan bitcoin da ake bayarwa to kai ma za ga a kullum ana baka wani ɓalgace kawai yau ni na an bani akwai wanda da a rajista ta ƙasa na to na samu na shi kimanin wannan 0.0000041 suka bani wanda haka shi ma kenan daga benefitin na daga cikin abin da aka ba shi to kai ma idan ka so a mani ɗinka ya ƙaru haka za ka ba mutane wannan link ɗinka ka yi rajista shi saboda haka idan ba ka yi bidiyo na wancan ba na nuna yadda mutum ya rijista to akwai link ɗinsa sa zan ajiye maka a description da kuma comment da wannan bidiyon domin kai kai a kan shi ya kai ka shi wannan bidiyon ka ga inda za ka yi rijista na wannan kai ma ka so mamayin ina fata sannan kuma bacin ka samu wannan bitcoin din. ko kuma shi satoshi kamar bitcoin tun da shi yanzu akwai shi ma'ana a yasin ɗin ta dama za ka iya zuwa ka fidda shi idan za ka fidda shi za ka yi akan wannan alamar ce ta mutum da wannan miɗin ɗin in kai click akan mi to gashi nan wannan za ka ga asset ɗinka ne abin da ka mallaka ne ga satoshi nan ga bitcoin nan ga ethereum nan in kana da shi saboda haka sai kai click misali bitcoin da shi yanzu shi wani ana iya ana iya ira kasuwa bitcoin shi kuma na shi yanzu ma ake mana in sato bitcoin din misali in za ka yi sai ka click a kan nan ma'ana sai din nan haka da ka click za ka ga ga satoshi nan ga kuma mai bitcoin nan ga ethereum nan to kaga mu yanzu a baras ɗin mu kun ga akwai satoshi akwai a bitcoin misali yan satoshi shi za ka cire cewa ba sauran cire shi ba kun gani ga shi default yan sakawa za ka yi ga shi withdraw yan cirewa za ka yi ga kuma transfer ‘yan transfer za ka yi to amma yanzu kun ga tunda ba a ne shi ba sai dai a nuna mu kawai yadda in ka tashi yi za ka cira kamar bitcoin yanzu da muke da shi tunda shi an yi registration ne shi already kun ga mutum zai iya withdraw ga shi za ka iya yana withdraw domin ka cire shi in ka rena withdrawal ga shi zai nuna maka cewa sai ka yi sin ɗin mai login fasuwar asset fasuwar da kuma compound fasuwar ma'ana za ka saka password ɗinka da wacce kake login ɗin account ɗin a nan na farko shi kuma wannan na biyan za ka ƙirƙiri fasuwar ce wacce mai duk sanda za ka cire kuɗi a za a buƙace ta wannan na uku za ka ƙara maimaita ita wannan fasuwar ɗin wacce za ka cire wacce duk sanda za ka cire kuɗi za a bukace ta da kayi kwamfanin shi nan sai ka yi wannan kwamfanin shi ke nan ka sai ta abin to da zarar abin ka yi cirewa kawai ne ka zo ne ka cire ba tare da ɓata lokaci ba na fata wannan bidiyo ya karatar da ku na fata za ku mana da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum